انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر haƙiƙa mun aika musu tsawa guda ɗaya ta hallakar da su sai suka kasance kamar busasshiyar bishiyar da mai kiwo yake samarwa dabbobinsa da ya ɗaure.